أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قوم قوتا شوال هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوتا da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa a muna da cikin wannan littafi talatin wa na qissa in hayati ay abdalin wato wannan abun nan ne yau za mu tashi nan ba na hudu ko qaumu adin kenan wato adawa kenan su adawa su ne mutanen hud alaihi salam da an turo masu da annabi ga irin abubuwan da suka faru kullum kamar yadda muke bayani wato mahimmancin karatun waɗannan shi shine kamar yadda ake cewa al'ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab wato idan ana ba da labari ko ana yin kissa to ba ana nufin waɗancan kaɗai ba ne da abin aka ambace su abin ya shafa a'a ana so ne mu ma mu ɗauki aizna da wannan abin mu ji abin da waɗannan suka yi domin mu ma mu kiyaye kada waɗannan abubuwa su same mu da yawa wani lokaci idan ana irin waɗannan abubuwan mutane aka yi magana sai su ganin kaman wato shi wanda yake tunatar da su yana tunanin shi ya tsira ne ko kuma shi ya fita daga cikin waɗanda ake magana shi ya wani lokaci duk maganar da zan yi idan na zo sai in yi jam'i je wani dan uwa ya same ni yaman nasiha tun shekaran jiya yake so ya man magana sai kasance kuma dalilin maganan wancan da ya faɗin nan sai na ce mai ya yi haƙuri da Allah maganan nan akwai abin da ya ɗauke man hankali ya nace ranar ɗin har sai da ya bi ni har ɗakin ya ga dai ba zan saurare ba jiya ya dawo ya yi magana ka abubuwa guda biyu zan faɗe su ne saboda waɗanda ba su sani ba wataƙila za su rika ganin muna yin wasu abu babu dalili duk da na sha faɗi sau da yawa to amma dai ana cewa ma ta kurrera ta karrara idan aka yawaita maimaita abu wataƙila mutane su gamsu ko kuma su ƙi gamsuwa idan suka ji gamsuwa ga mutum yana da zaɓi daga abin nan bai mai ba shi shikenan amma dai yawanci mukan yi abu ne da dalilan mu ma muna kallon wasu hujjoji na dalili sai mai amfani da su na taba gaya maku wani ya taba tsayawa nan wurin wata rana lokacin muna can da na fito ya ce in gaya mashi dalilin da ya sa muke yin sallar magariba latti domin sallar magariba sadda muke yi mu kullum lokaci ya fita har wata rana wani ma a nan ciki da na fito ina ji na gaya maku matsalan kunne na na fito sai ya ce ai da ma bari aka aka hada da isha'i da magariba saboda an dade ba a yi sallan ba irin waɗannan ba ba abun damuwa ba ne amma dai saboda munasaba ne yawanci ku daina damuwa da ina yi magana ku ga fushi ne a'a ina so ne mu rika fahimtan yadda wataƙila wata rana ko ba ni nan kai ma in wani ya same ka kana da dalilan da ka ji daga wuri na ni na faɗi sai ka gaya ma mutum ya yadda yadda ba yadda ba kawai bari sai ya ce ai ma da bari aka haɗa hada magariba da isha'i da ya tun tunda an daɗe. na yi muku bayani na ce muku akwai manufofi da yawa lokacin da kai kake tunanin baka azumi kullum wani shi yana azumi to kuma mun karanta nan sai da na zo maku da littafi na Sheikh Wahid Abdulsalam Bali ya magana akan mahimmancin zama ko ba za ka yi tikafi cikin Ramadan ba to ya zama kullum kana yin mujawara mujawaran nan shine ka ware wani lokaci na musamman wanda ka bada shi kawai so kake yi ka bada shi saboda Allah to sharadin ka samu wannan idan magariba aka ce hada magariba da isha'i kuma ya zama na kayi jiran salloli guda biyu aka ce zalikum ribat zalikum ribat shine ka tsaya daga wata sallah ka riski wata sallah to sallolin da muke iya riskan wannan abun aksariya ita ce sallar magariba zuwa sallar isha'i domin ba kwa zai iya zama daga azhar har zuwa sallar lasar cikin masallaci ba to sai ce idan magariba ta yi idan za ka shigo masallaci ka shigo da niyan za ka yi mujawara ne to a wannan lokacin za a dinga baka ladan kamar mai itikafi ko mai mujawara har sai lokacin da ka fita daga cikin masallacin nan to idan ka fi shigo da magariba sai ka fita kafin nan in ba wata larura ta fitar da kai ba abin ya lalace to sai muka lura da masu azumi idan muka ce yanzu lokacin magariba in yayi mu sauri mu shigo mu sallar magariba sannan mutane su koma kuma buɗe baki to fa sai mun je mun koro su kuma wasu da yawa ba za su dawo ba har sai an yi rabin karatun suna can suna labari mu kuma ba za mu yarda da wannan ba saboda haka sai mu jinkirta sosai wajen magariba ya zama kowa ya samu wani abu kuma an gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shiga magariba ba ya yi sallan magariba bayan ya yi azumi kuma sai ya ci wani abu tukunna baya shiga bai ci komai ba bai shiga bayan yin haka nan to yawanci kwata ne ake kallo idan kwata ne ba zai isa wani ba wani ba gida yake ba nan ruwan zafi ne ake nemowa mutum muna fa lura da yadda abubuwa su sannan na biyu wasu daga nesa suke suna tahowa ne suna hadin su kuma su zo su samu magariba kuma su shiga masallacin su samu wannan zaman idan muka yi da sauri ba za su samu ba kuma sun baro wuraren su sun yi nan biyu kenan na uku ba ma son an yi so za a fara karatu mun yi sallar magariba da wuri muna karatu wasu kuma na jam'iyya can ba ma son haka nan in ko mun yi da wuri haka zai faru ko ba haka bane wannan dalili na uku kenan dalili na hudu muka ce mukan yi ne saboda wasu su kuma sai sun tafi sun dawo mafi yawanci kuka ga na fito sai na ce ma ra'is na yi mai haka na ce komai lafiya ya ce lafiya lau sannan ni kuma in shigo saboda waɗanda suka fita kuma Siyo sallar su kuma su dawo mu muna sallah suna gadin kayan mutane su kuma sun dawo yau idan ka zo ko takalma ne ka zo yau aka ɗauke ma gobe aka ɗauke ma jigar akwai fa wanda kai tsaye ya ce man ya daina zuwa ranar laraba ne kawai ya ce saboda satar takalmi kai tsaye tarban ya ce man shi ya daina zuwa ne saboda satar takalmi shi yasa bai zuwa ranar laraba <laughs> to mutane aka suke ko yau sai da wani da asuba ya tarban wani wuri ya ce ya zo goron sallah amma goron sallah ya gagare saboda littafin ya yi zafi dubu ɗaya da ɗari biyar littafi ɗaya ya shi ya sa shi gaskiya shi ya haƙura yau yau ɗin nan da su ba kaga kuma ni ya taro can ya tsaye ya sabon wani wuri na yi sallah zuwa kawai ya duro ya gaisa da ni ya ce gaskiya malam mu hozo wallan karan farida ce goron sallah ba ya gagara saboda shi ba zai iya zuwa ba littafi ba kuma littafi ya gagare dubu ɗaya da ɗari biyar ne saboda haka yi tsada littafin to waɗannan su ne kaɗan daga dalilan da ya sa ba ma sallan nan da wuri in ka je kuma la'asar ita la'asar ita ce tafi kowace sallah rikici game da lokaci idan ka sake a kanta sai ka yi asararta da yawa saboda lokacinta yana caccanzawa sosai kuma mutane ba sa lakari da wannan sosai to mu kuma sai muka ɗauki lokacin da duk yadda za a jiyo ta nuna sannan saboda ita kuma tana da haɗarin cewa kuma wani ya rasa ta yau wani ya taho daga wani wuri ya rasa ta ya zo nan mu ya samu ba mu yi ba ya yi mu a wurin Allah mun samu daraja babba saboda shi yasa malamai suka ce dan ita ba ta da sallah nafila bayan ta ta gabaninta kuma masu sakaki ba sa samu to sai a jinkirta ta kada a yi da wuri saboda ba ta da nafila in an gama ta to sannan kuma masu sakaki ba sa iya samun ta gabanin to wasu masu sakakin kuma an yi da wuri kwata-kwata ba za su samu ba ita ko ita ce salatul wusta a wurin mafi aksariyan malamai rasa ta gara ka rasa komi naka a kama iyalinka da 'ya'yanka da matanka da gidanka da abin da ka mallaka da komi a sa shi gabanka a kone ya fi sauƙi a kan karar sallar lasar ya fito ko? wannan shine magana na ɗaya da ya yi kan cewa ba ma la'akari da muktarin sallan magariba saboda magariba kuma lokacin ta yana fita da wuri kuma na bashi akaliya na ce mashi ka taba zuwa makka in ka je ko ka je madina gaban ka za a kira sallah sannan kuma a bari mutane su yi buɗe baki har da shimfiɗu da dabino a gama cinyewa a fashe shimfiɗa gaba ɗaya a naɗe sannan kuma a tada sallah magariba haka ne ko to dan muka koma a littafi kuma in ka kalli sharhin bulugul muram ko kuma shi bulugul muram kan shi cewa aka yi a madina sai da aka kai lokacin da sallan magariba idan bako ya zo wata rana ya ga yawan masu nafila a magariban kafin a yi magariban a cikin masallacin sai ya ɗauka ma an gama magariban gaba ɗaya saboda yawan waɗanda ke ciki suna ta nafilfili kafin a yi magariban haka ne ko sau da mu ba mu yadda da ka'ida cewa da an kira ta kowa ya tashi tsaye ba kafin liman ya shigo a ce a tada ba za mu yi haka nan ba mu don haka wani ma kowa ya gane wannan saboda in wani ya yi ma magana kai ma kana da amsa wanda ita ce magana ta ɗaya da ya yi magana ta biyu wanda ya ce ba ta mai daɗi ba da nike dunkulewa in ce gaskiya ba mu san Allah ba wannan kalman da gaske nike yi kuma haddani ciki in kai ka san shi wannan wani abu ne naka khasa amma dai ni na gaya maku cewa da mun gane yadda kwatankwacin yadda sahabbai ɗaya bisa goman yadda sahabbai suka fahimci Allah wallahi da ba haka muke ba wannan kalman ba zan janye ta ba wannan na gaya mashi na ce miki wannan kalman tana nan kuma sai da na bashi misali na ce mai yanzu jiya kana ji ni na bada addu'a yanzu ta kai wata ɗaya kuma ba ta magana ta ba ce maganan manzon Allah ce ya ce ku koyi addu'an nan sai da ya faɗi ya ce ku koya ku karantar da wasu kuma a kai na ƙara kawo wata na raba maku aka ce ku koya sannan ku ko gaskiya ce ku koya ku koyar da 'ya'yanku na bayanku haka ne ko haka muka karanta nan haka muka raba takardar nan amma daga bada ta zuwa yanzu an kai wata ɗaya tashin farko ta farko an fi wata ɗaya ma aka ƙara zuwa cikin azumi aka ƙara badawa jiya na gwada na tambaya na ce a kawo ta na tambayi mutum biyu ɗaya wasu ma ba su san an bada ba ma na farko to wannan kaga sun mun ba su ma uzuri ba su ma san an bada ba sai na ce bari mu gwada na ɗauko malam sani dama sai da ya ce so yake kawai in ji ta bakin shi amma maganar ai ba wasa ba ce amma kuma in ma wasa ne ai ya faɗi amsa saboda sai da na tambaye shi na ce yanzu addu'an nan da ka ce ba za ka iya ba da miliyan ɗaya aka ce za a baka za ka iya sai ce a kawo miliyan ɗayan a gani nan zai zo ya kwana ke ta yi haka kuna ganin maganan kamar wasa kuma da gaske ke yi to mun san Allah aka bada wannan maganan ko sai an bi kowa shi ma ya bada wannan ansa sannan za a gane yanzu in an san daraja abin da ke cikin addu'an a bada wannan wannan ansan kun fahimci abin da nake nufi kuma da gaske yake yi in an ba da miliyan ɗayan zai dawo nan ya tare sai ya iya haka ya gaya mana dama don ya faɗi gaskiya ne kuma na san shi da faɗinta ma ya faɗi mana gaskiyan na ce yanzu da a ce addu'an nan da baka iya ba da miliyan ɗaya aka baka za ka iya ya ce nan zai dawo ya tare in ya ga miliyan ɗayan zai iya wallahi ina gaya maku idan mutum ya je lahira ya ga sakamakon abin da ake biya in cewa aka yi ya ba da lada ɗaya a bashi duk duniya da abin da ke cikin duniya wallahi ba zai bada ba ya ɗau ladar shi guda ɗaya ya bada a bashi duk duniya da abin da ke cikin duniya ba fa Kaduna ba ba Najeriya duk duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya a ce mai yau an bashi wannan abun cikin ladar shi ya bari a ɗauki guda ɗaya wallahi ba zai yadda ba to in mun gane wannan har mutum zai kwatanta wani abu na kuɗi a gaya masa ga abin da manzon Allah ya ce Allah sai da ya dafa shi har ya ji sanyin Allah a cikin zuciyarsa a kirjinsa sannan Allah ya ce ga addu'a ku yi ka koyar da mabiyanka su yi sannan a haɗa ma mutum da ita da kuɗi ya ce in kuɗi ne zai iya to ba da malam sanin fa nike ba ina bada ansan ne abin da yasa nike cewa mu gane Allah ba ko mutane na mamakin in na ce haka ni ba sha ne ku ne ba ku san Allah ba ni da kaina da haddani kuma kai ka sani wannan ka gode ma Allah ni kam ina neman yanda za a yi san shi kuma ranar sai da ne adda na ce Allah ka taimake mu ka ba mu ikon sanin ka kafin mu mutu haka na ce to wannan ita ce kalmar da bai ji daɗi ba sau da aka yi tare ni ya ce bari ya jawo hankali na akan wannan to ma dalla da nasiha amma fa ga amsoshi nan sau da aka kowa ya ji muna da tsarinmu in mutum bai masa ba ba mamaki ya kawo shawara in muka ga wani abu mun saba za mu iya yadda gaskiya mu bari dan na daidai muke nema kullum na neman yadda za mu daidai ne amma abin da muka gani manhaj namu kun ga dai tsarin nan ka sha zuwa madina ka sha zuwa saudiya za ka gani ma wasu sallance ake kwata-kwata ma ba za su yi ba suna nan suna ta aiki ba gadi kuma in ka je in ka san me yasa suka yi haka za ka goyi bayan su ka ce ashe wurin sai da haka in ko baka sani ba kana iya kace yaya ana sallah wasu na tsaitsaye ko mhm. amma sun san dalilin da yasa suke tsaitsaye kuma kai ma in kana lura kana lura a hankali za gane dalilin tsaitsaye su dan ina jin ko kwanaki ba yan watannin baya ana huduma ma wani yayi kokarin ya je ya jawo liman din ma daga cikin mimbari ya jawo shi daga kan mimbari ko ai wasu sun gani to yanzu dole akai keji da ko babu shi yanzu dole mimbarin akai mai kofa in liman din zai shiga sai ya shiga sannan ba haka na a rufe kofai kuma yana ciki ya hau kan mimbarin amma da marifi yanzu ta yadda ko da wani zai taso kafin ya buɗe marifin nan ya kai wurin shi an kamo shi to sun gwada sun gani da ba marifi yanzu da aka yi marifi to yanzu da in an zo ana ca suna tsayuwa ba bindiga yanzu ba sai tsaya wurin da bindiga ba kuma saboda ana ana ma mutane hukunci wannan tuhdathul uqudiyya ana ma mutane hukunci bi qadari ma ahdathu min al-jura'im ana yi mutane hukunci gwargwana abin da suka kirkiro na laifuka haka ga mutane sun canza su ma sai a canza in ba haka nan ba mutane za a sha mamaki na sha gaya maku nan daga nan zuwa get akwai nisa da wasu za su zo wata rana muna sallah nan mu bar wurin ba kowa ina gaya maku suna iya su zo da pickup su riji mashinan mutane su zuba cikin pickup ɗin din kafin a kai nan sun tsere to in ka zo ka dauke ma mashin shine dan abin da kake hawa ya kake ganin yadda za a yi kuma ka ci gaba da zuwa karatun so wannan dai suna ɗaya daga cikin dalilanmu na haka in bai mutane ba yana da kyau a ba mu a mana gyara in mun ga gyaran yayi mu ansa in ba ga gyaran yayi ba mu ce a yi hakuri ba za mu ansa ba kawai bai mana bai mana ba ya bata mana tsari ya fito ko abin da ya sa nake haka dan kada ta samu na dai dai dai dai dai yanzu na ba da amsa in ma shi ma yayi magana da wasu sun ji to duk ga amsa nan na ba ku shine kawai hukunci dan kada mutane su ta zuwa dai dai dai suna suna cewa za su yi man magana har in ki kuma wata rana ce ba na karɓar nasiha shine abin ya fito ko amma wannan ba faɗa ba ne kada wasu ta cewa kwanan nan kullum faɗa ke ba faɗa ba faɗa ba kawai dai mu bayanin yadda watakila baƙi ba su san me dalilan da ya sa muke yin haka nan ba kuma muna so mu samu abin nan dinnan kuma sallar magariba da ake magana abin nan wancan malamai sun yi maganar su amma me yasa kuke ganin malaman da suka zo cikin risala sai da aka yi magana masu al'ada masu kaza masu kaza duk wata sallah kuma idan aka ce muktarinta ya fita sai ya zama na shi ne farkon lokacin wata sallah to kuma ai zuwa suke su hadu su ta tafiya tare idan yanzu sallar magariban nan ta tafi to za su tafi su haɗu da isha'i ne su jera kuma su ta tafiya tare har sai lokacin da suka kai kuma lokacin su na fita su fita tare kuma sun haka shine abun nan in akwai wasu dalilai na maslaha yasa aka yi wani abu ba matsala bane wannan abun sallar nan fa kamar yadda salul utami ya magana cewa abu ne ibada ne mu yi yadda aka samu kawai mu yi abun nan ɗinsa sauran mu ba abin da za ta yi ma Allah yin ta da rashin ta illa yin ta kawai mun yi da'a sai a samu cikin bayi masu bauta mun yi da'a mun yi biyayya amma ba ita ce za ta sa Allah ya samu wani matsayi ba ko kuma rashin yin ta ya sa ya rasa wani matsayi a'a ibada ce wadda aka samu mu zama daga cikin bayi masu da'a saboda a tantance mu a matsayin waɗannan bayan masu da'a ne waɗancan kuma sun ƙi yin da'a tun da sun ƙi yin sallah ya fito wannan shi ne. adun ƙaunu adin aka ce man yashtari ay tarikata adin minni bi dirhamain abu darda ya wannan magana ya ce zai sayi duk gadon da waɗannan mutanen suka bari adawa bi dirhamaini nan abin da ake nufi dan a nuna babu wani abu da suka bari babu wani abu na kirki saboda haka shi shine yake cewa wa zai sayi kayan gado ko kayan karin da adawa suka bari a wurinsa da dirhamai ne dirhami biyu kawai shi zai saka ma in kana so ka saya zo ka ba da dirhami biyu kawai ma watsi da kayan su gaba daya saboda abin da suka bari ba su da wani abu wanda za a iya kulawa da shi wani abun kirki abu darrala radiyallahu anhu shi ya faɗi wannan magana وقعت أحداث هذه القصة على أرض اليمن wannan wato abin da ya faru a wannan kissa na adawa duka ya faru ne a ƙasar yaman bayna umman wa hadramaut ita yaman din nan tana nan tsakanin umman da kuma hadramaut garuruwa ne fi makanin yusamma al-ahqaf a wani wuri da ake ce ma ahqaf shi yasa aka yi sura aka ce mata ahqaf wal ahqaf asalin menene aqaf tunda zamu ganta cikin suratul ahqaf kullun za a magana a mutum har yazo nan da matasa mutum ya nan wurin ya fara abin ya fara murna ya ya samu izu goma yanzu da abin nan din na qur'ani ya zo suratul ahqaf to menene ahqaf din nan hiya jibalur ramli shine kaman wasu duwatsu dima-dima ne amma ya shine kamar irin sahara ne inda aka yi irin zaka gansu mai tudun nan manya-manya ga sunan sun yi bisa kaman duwatsu amma ya shine irin wanda take juya wannan tana ya komi to irin wannan su ne ahqaf to wuri ne wurin inda nan ne adawa suka zauna kuma cikin rairayi mai rairayi mai bisa wa alal ahqafi sakanat qabilatu ad a wannan wurin ne kabilan adawa suka zauna to kaga ya shine wurin amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su kuma a irin wannan wurin sai kuma aka ba su dama su yi amfani da duwatsu kuma su gine-gine cikin yashin su tattona shi kuma su gine-gine su yi irin gine-ginen da har yanzu akwai saura to za ka haka aka yi masu wannan babban abu ai atahumullahu basatan fil ajsadi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su girman jiki suna da ƙarfi matuka. wal amwal sannan kuma ga dukiya an ba su wa amadda lahum fil amar sannan kuma an ba su tsawon rai sosai an kyale su suna da shekaru masu yawa sun yi tsawo sosai tsawon rai wa banau alkusura shahiqa saboda haka suka yi manya-manyan gine-gine masu girma gidajen sama manya-manya a cikin wannan yashin suka yi irin gine-gine masu girma wal mabanil fakhira da gine-gine irin na ban na alfahari wanda ake ji da su ana jiji da kai ana takama wa badalan min istikhdami hadhihi ni'am maimakon su amfani da waɗannan ni'imomi fi khidmatil mun'imi wajen yi ma wanda ya hidimantar da ya ba su wannan ni'ima almun'im shine wanda ya ni'imtar da su su mai hidima su gode masa wato abun nan ne subhanahu wata'ala sai su yi amfani da wannan ni'ima su yi amfani da ita maimakon su yi amfani da ita su yi ma Allah hidima su gode istakhdamuha fi muharabati Allah ta'ala sai suka yi amfani da wannan ni'ima wajen yaka Allah tabaraka wa ta'ala da yawa za ku ga mutane yau kuma haka suke idan ana yi masu wa'azi aka tsananta aka yi tai masu wa'azi ko dai su yanke su daina zuwa wurin wa'azin kwata-kwata musamman maza ko waɗanda suke ganin suna da matsayi sai su daina ba dai masallacin juma'a ne ake ma mutane wa'azi ba to sun daina zuwa juma'a da wuri sai an kusa gamawa su je su samu raka'a ɗaya ba masallacin idi ba ne duk inda suka gano wannan masallacin idan an yi sallar idi ana tsayawa a ji hudu ba a yi ma mutane wa'azi za su daina zuwa wurin sai su samu wani wuri su ce akwai wani wuri an buɗe a GRA ko an buɗe a wuri kaza ba son wurin ne ba a'a limamin suke kallo zai masu wa'azi ko ba zai wa'azi ba da an gama sallah ce bar shikenan a taso a tawato nan suka fi so in kuma larabci ya fi su ce to madalla sun fi son nan saboda ma daɗin abin larabci yake su ba sa jin hausa ba sa jin larabci kuma shi bai jin turanci bai jin wani yare sai larabci shi shikenan sai su je su ji hudu ba juma'a ko su ji hudu ba idi sai hankalin ka kwance su sun gano wani masallaci da kake sallah hankalinka kwance ba a yawan zagin mutane yawan zagin mutane ba sa jin huduban saboda abin da yake faɗi ko kuma yana huduban ci tana jan shi shi ma yana janta shi ma bai gane ma abin da yake cewa ba huduban ballanta na ma wasu su gane so da shi kenan sai su zama su ce wurin akwai daɗin sallah sai su ce wai ma in an ja a wa'azin sai su ce wai su so suke yi ma shi mai wa'azin ya gaya masu menene bambancin shi da su na farko dai shi musulmi ne su ma musulmai ne yana karanta qur'ani su ma suna karanta qur'ani yana sallah su ma suna sallah yana azumi suna azumi sannan ma akwai guda biyu da suke shi baya yi su suna zakka shi bai da kokwabo suna zuwa aikin hajji suna zuwa umra shi bai da kokwabo to kuma sai su sai a gaya masu nan a ina ya fi su a ina ya kamo su sannan magana ta bi kuma aljanna ta mai rabo ce kuma aka ba san mai rabo ba to kuma dan me za a matsa musu to kun ji abin da suke cewa yau muna magana da wani da ya maimaita irin wannan maganganun har sai da ya ce akwai mutanen da yanzu ko ce masu ma aka yi mutum ya ji tsoron wuta ce a ah, wuta sun riga sun yi maganin shigarta saboda sun riga sun musulunta wani ma zai bada hujja ya ce ai ga qur'ani can ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum menene Allah zai amfana da shi in kuka kuka gode kuka yi imani to me Allah zai yi maku azaba saboda haka su sunan tsaye wallahi Allah ba zai masu azaba ba wani ya ce an ce masu ma to ku kiyayi wuta ku daina cin dukiyar marayu suka ce dukiyar marayu ma ita tafi kowace dukiya daɗin ci to ka gaya man yanzu wannan yanda za a ce maka akwai wata hanya da za ka bi ka mai wazi dukiyar maraya ce mutum kada ya ci dukiyar maraya ce ita ce ma ta fi kowace dukiya daɗin ci bayan kuma Allah ta tabaraka wa ta'ala ta innal ladina ya'kuluna ta ma zulman waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci innama ya'kuluna fi butunihim an-nar ba da suke ci a cikin su sai wuta wa sayaslawna sa'iran sannan kuma za su babbak za su kono a cikin wata wuta mai tsananin zafi amma sai su ce dukiyar mara ta tafi ta kowa daɗin ci yanzu wannan ƙur'ani yake rike da shi yake yi da karantawa har ya shiga zuciyar shi koko ƙur'ani yake karantawa matsayin yana karanta bakin Na amni kace eh to kaji ko to kaga wannan to to yanzu ne ya san Allah cewa eh, wani an ce Allah ya ƙara mana imani shine ya haka da hannu ya ce yaro ɗan kaɗan wani imanin ya yi yawa akwai matsala bakaji in baka shiga cikin mutane ba baka ji kwaba ba saboda mutane yadda suke wasu maganganun in ka je majalis na zaman mutane suna wasu maganganu to nai dai na yadda in dai ka gane za ka gano maganan da nai ka ce mutane ba su san Allah ba to kuma sai dai mutum sun so yake a cire mu ce to wasu ko haka yake so shi a ce ya ce dai za a ce dole sai dai a rika cewa wasu domin shi a ce mutane ba a san Allah nan ba to kuma mu kuma gashi nan mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tarar da sahabbai na kuka game da lahira ya ce lau ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani ma ha la dahibtum qalilan wa la bakaitum kathiran da dariyar ku za ta koma yar kaɗan kuma kuka kawai za ku yi ta yi ko yaushe kawai kuka za ku yi ta yi ya ci gaba ya ce da ba za ku ma zauna fa da matanku a kan shimfiɗa ku ci abinci ku ji daɗi ku kwanta da iyalinku ku ji daɗi ba za ku yi haka ba ya ci gaba ya ce kai wallahi da ɗora hannu za ku yi ma bisa kai ku shiga cikin madina ku yi ta ihu ko ta ina ku yi ta ihu kawai kuna ihu da kun san abin da da mun san abin da ya sani to menene bakon wannan magana in an faɗe ta a waɗancan wallanta namu kama mutum ya fita fashi ya san ya sha ba komai muna son kowa din ya sha ne wa kanu kama qala ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace waɗannan mutane sun kasance kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bada labari akan su yace jahadu bi ayati rabbihim sun yi jayayya game da ayoyin ubangiji tabaaraka wa ta'ala wa asaw rusulahu suka saba wa manzanninsa wattaba'u amra kulli jabbarin ne suka bi al'amarin kowane mutum mai tsaurin kai mai gardama mai jayayya wanda za a gaya mai gaskiya ba zai bi ba hudun aya ta hamsin da tara fa'abadul asnama min dunillahi ta'ala suka koma suka bauta ma gumaka suka bar Allah tabaraka wa ta'ala wa kanu awwala qaumin abaduha ba'da qaumi nuhin alayhi salam sune mutanen farko da suka bauta ma gumaka bayan mutanen nuhu alaihi salatu wassalam bayan da mutanen nuhu suka wuce adawa su suka fara bautan gumaka qala ibnu al-kafi qala al-imam ibnu kathir rahimahullahu ta'ala malan yace kanat al-asnam allati abaduha thalathatan gumakan da suka bauta mawa kala uku ne akwai wanda suke ce masamdan wa samudan wa wa hiran waɗannan dukansu nau'ukan gumaka ne suka bauta masu wannan kana son cikakken bayani game da su waɗannan gumakan muka ina ruwan ma da gumakan ba dai kawai mu ji tarihi ba wanda ake so mu kaurace masu amma wanda ke son ya ji bayani sosai sai koma cikin albidaya wani haya juzu'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da takwas na shi malamin ibnu imam ibnu kafir rahimahullah ta'ala da kuma subulu can na gani kuma baka da shi a gida kawai kaga ana fita sai ka je wurin subulu ka ce kawo ma wataƙila ma an yi wani rabon gadon kwanan nan kaga su bulu kawai sai ya sabo ba kawai sababbi ma yana nan ya ta yawo da su ga zaune abin lamba ya ce an yi wani rabon gado alƙalan ma dai ba su da hankali Karan jiya na gan shi ga shi da mujalladi arba'in da shida wannan mujalladi namba ta arba'in da biyu da kuma ko namba ta nawa ne ya ce su ne a hannun shi na ce idan saura ya ce an samu ta alƙali <laughs> ba wani mahaukacin alkali alaminu an samu mahaukacin alkali ya je ya raba littattafan da ya gansu mujalladi arba'in da wani abu kawai rarraba ba kowa bibiyu ya ɗabi biyu ba wani ya ɗabi biyu ba wani ya ɗabi biyu da ya raba gado da littafin ya rarraba su shi da ba shahara ya ce to su bulu yanzu in ka je ka ba su shahara ka ce daga yanzu idan aka mutu a kira ka kawai da ake kira liman Ka zo ya sallar gawa ta zai a kira ka wajen gado ka zo ka shirya littattafan nan yadda suke ka ce to littattafan nan idan kuna so su yi daraja tun da ba kwa karanta ku shi mamacin bai ba yan gado masu karanta sai masu son kuɗi babban malami ya mutu ba ta Allah ka raba da wannan masifa wannan duniya ya mutu ya bar wakafi ya bar wurare ya bar kaza ya ce saboda baya son bayan ya mutu masallacinsa su ci gaba da bara sau haka yana da abubuwa sai ya wakafi ya ce in suna kawo kuɗi masallaci na cin gaba da hidima iya inda Allah ya kaddara saboda kada bayan bayanan ya san in bayanan Allah wasu za su bari za su daina bada so nawa <laughs> kuɗin mai ma gagara zai yi in baka nan wallahi ka mutu Allah ya sauƙaƙe kaga mutane kuɗin sai ya ga Allah da ya kiyaye shi abin da ya ji tsoro kenan wasu sukan zo ne dalilin suna ganin abin nan ɗinsu wasu za su zo dalilin ganin shi to sai ya bar wasu abu waƙafi cewa waɗannan ya bar su ne don ran da bayanan abin nan su rika kawo kuɗin da za a rika gudanar da masallacin ko da ba abin nan ba ko mutane ba su ba da taimako ba ana samun wani abu da zai rika rike masallaci ya mutu yaran suka ce sam ba su yadda ba wannan wakafin su sun tada shi ga rubutu ka ce ina rubutu ba ruwansu da rubutu haka na gaya muku babban malami ya tashi ya bar wasu ya littattafai shi ya ce ga littattafai shi in ya mutu maktaba ce ga abin nan yana mutuwa matan suka ɓoye takardar aka zo abokan shi suka ce sun san da maganar littattafan nan ga abin da ya to ina wasiya shi suka ce wai ba wani wasiya su ba su ga komai ba ba littafi sun fatar da takarda ya ce littattafai dai a rawa masu gado shi zubulun yana ji ya san wannan rikicin da aka yi ta yi da yawa Abokanmu da yawa sun mutu an je wajen magana littattafai da wasiyarsu sun an sani amma yanzu matan sun sace takardar wasiya su abuwansu da littattafai suka ce littattafai kawai an gaya masu kuɗi ne sosai sau da haka yanzu kawai su abin da za tun da mutum zai gani akwai littafin da yanzu kai eh, eh, ne wala ya wala muka je da muka je muka tsofa ta fiƙihiyya wajen dubu ɗari nawa aka so abun nan ba ai za su ji labari sun sani wannan littafi ba babu ma a inda ma ake sai ka kaje babu kaje madina ba babu kaje makka ma ba samu ba to ka zo ka gan shi yanzu arha ga fatawa bin ba ga fatawa salul usaimin ga fatawa manya-manyan wannan sheik abubakar abu zaid wannan abun nan wannan abu zain ibnu zain dukkan su su jigajigan abun nan ne fatawoyinsu kansu yanzu dalibi abun nan bai iya sayan su to ya ga za ka tarar da duka akwai su a ciki wannan sittu su ha duk kana da su duk ga abin nan ba kaga wannan suka zo dama da sun zai samu wani gefe ce kuɗi ne sosai kun samu wannan kun gama talauci ma to da haka za ku samu jari sai su a sayar to shine na ce masu bulu ya rika zuwa gidan inda aka kira shi ya taimake su saboda a daina mai da littattafan aftar ɓannan ta yi yawa saboda wani littafin bai samuwa to an gan shi yanzu da za a gan shi a haɗe ma ba sai sun sha wahala ba nan take wani da ya ji shi ma ba zai tsallake shi ba in dai ba in dai mutum na da kuɗi ba zai tsallake shi ba to amma an mai da shi aftar biyu na nan biyu na wata jiha ma mai gad mai wata takwa sai ta yi wani gari ma to daga ina za a zo sai dai zubule ta waya kawai ina ta haɗo bai da tabai daga jihohi har daga Nijar a <laughs> do aftar ina nan da kayan aftar buhu buhu sun babbata littattafan yana ce mashi rika zuwa gidan yana masu nasiha ta in za kun san in ya mutu za ku sai da littattafan nan ne to kafin ku bari alkali ya zo ya rarraba su to ku bari mu mu zo mu ware kowane mu mu hada shi da yan uwan shi sai a yi masu kuɗi daga nan kaga wanda zai sai wannan sai ya saya duka wanda zai sai wannan sai ya saya duka an taimake su su ma an taimaki kuma littattafan sun kuma ba wulakanta su ba shikenan tunda dai babu iya barin su ba mu iya barin littattafan ya mutu za su zo su ta rigima ko wasu sun haƙura wasu za a samu wani mai rigima ko wata mai rigima sai su kam gaza ɗaya littattafan nan suke so a raba an tashi raba wannan alkali shi kawai zai kalli mujalladi goma sha kaza ne kawai ce to kowa da biyu tun mhm. da ya zo rabo na? ta yau shi din ya ko to kaji yau kaji ko kaga shi wanda ya gani ko cewa ya kawai yadda suke ɗauka suke su ba daya nan daya nan daya nan daya nan daya nan in ya kare a koma kan wancan shi ma daya nan daya nan daya nan daya nan ha gama rabar da littattafai kaji yadda suke yi ta littafi mujalladi arba'in da wani abu shi nan sai a raba ai ta ba wannan in an kai can ina aka tsaya kan wani sai a tadda wani shi ma ɗauka ci gaba da bada a zagayo a zagayo in an zagayo ta nan wani ma sai a yi wani rabon shi bai samu ko ɗaya cikin wannan ba sai da aka je wani mujalladin shi ma ya samu biyu a zagayo a zagayo a zagayo a samu biyu mutum kawai tafiya je ta yi abin nan ba ba abun a nan wata ta yi wasiya hafsa Allah ji kanta ta yi shekaru amma Allah bai sa ta taɓa yin aure ba mu musamman ba ta yi aure ba sai bayan ta mutu ta zo da ta zo mutuwa ta yi wasiya tana karatu tuntuni duk karatun da muke a wancan har aka je aka gama can aka taso na har islamic learning center sai da ta bi ta je ta shiga aji nan ma tana ta karatu ta je islamic learning center ta zo nan ta je can lokacin muna cikin unguwa ta kullum komi da da ita halin ta ji ta fara rashin lafiya za ta mutu ta yi wasiya littattafanta ta ce in ta mutu ta rabi a kawo mana nan rabi a kai kinkinau da aka tashi rabo malam masu raba suka dinga raba mu ma suka ware mana namu na zo aka wawari aka wawari aka raba rabi ta aka raba rabi sai da aka kawo su ra'is ya zo da su jika jika sai ce zazzage su na san inda mutane ke rabar littafi ba mamaki wannan littattafan yanzu an gargitsa su gaba daya ko muka zo muka duba sai mu ga guda ɗaya nan amma sauran na ɗaya na biyu na biyu na uku suna can kinkinau an wawware an rarraba saka sai na ce to yanzu abin da za a yi tunda dai mun san inda ta kai sauran saboda littattafan su yi amfani mu mu je wurin su mu ce su ba mu kaga ba zai yi ba to mu mu ɗauki namu wanda muka gani na biyu na uku yana can ga na ɗaya nan sai mu ɗauki na ɗayan sai mu hada sai mu ce sai na ce duk kai masa can a hada da sauran a ce malam ni ne na ce a kawo sauran littattafan nan da aka kawo nan ga sauran nan an raba a hada mata su a wurin su zama cikakku saboda a sa a library a can wani shikenan to haka muka yi wanda muka ga sun cika kuma muka aje suna nan cikin kabur ana ɗauka ana ta karantawa an zo wani littafi wani bai da shi sai shiga ya duba wuri an zo mata za a yi wani littafi ba su da shi dama ita tana da su duka wanda ba a samun photocopy wanda ake samu tana da shi sai a shiga na ɗauko haka kuma aka yi da da abdullahi shi ma abdullahi da ya rasu shi kuma shi matar shi ce wannan ta taimake shi ta tare da tattafan shi gaba ɗaya da yake zuwa karatu ta ce so take a kawo markaz magada suka ce ba su yadda ba sai ta ce to a matsayin gadon ta ita in an raba abin da ka santa to ita ta ɗaule tattafan gaba ɗaya ita za ta yi mai wakafi da su kawai ta kawo sunan suna nan su ma kaga waɗannan su sun yi sa'a amma wanda bai sa'a ba shi da ya zo ya mutu shi kafin sati biyu yana da mashin yana da kaza malam da aka tashi kawai sai aka fara fito da littattafan shi aka ce su za a sayar ba abinci a gidan wani ya zo ya saya gaba ɗaya suka ce ina kuɗi ba su yi kuɗi ba da aka nemo aka nemo al'isawi al'angawi al'arufi al'isawi al'arusi aka ja ka nemo shi aka ce shi ne ake ganin zai sai da su da adalci to yanzu yanzu ya kwaso su ya baje su a sai da ɗai ɗai ɗai aka aka baje su <laughs> kwanaki wani washi shi da ya mutu kawai shi ya uwan shi suka kwaso da daban suka tafi wuri isa suka ce ga kayan ku <laughs> ba ba so ya ce ya mutu idan ya ɗaya abin da ya ɗiba ya kawo sauran ya ce ga wasu su ba sun so sun ce littattafai su ba sa so ga su suka kawo wanda muka karanta duk yan kananan nan tari gaba ɗaya ya tattara su ya mutu suka ɗauko suka ce kawo mu kawai su ba abin da za su yi da su na ce bai kai su can ka zube kawai wanda ke so ya zo ya ɗauka to haka abu yake Allah ka ba mu baya mai kyau sau da haka wannan shi ne shi ne abin da ke kyau adawa da ake magana zaka ka samu kai ka samu subulu kana neman littattafai ka rika bukin ka rubuta kwanaki nan da na gani nan mota guda da ya kwaso wani irin kaya ya zabi alhaji Muhammadu kawai alhaji Muhammadu ta ya buɗe buɗe ai ta zuba kawai aka buɗe buɗe aka ta zuba hannu ma na gani na je na samu wani kaya guda nan masu kyau wasu sababbi ne ma gaba ɗaya aka yi ta zabgewa a cikin but kawai ya kwaso su kawai ce fa akwai kaya ya ce zo ka zazzage su aka yi ta zazzage wa abu wanda kake nema galibi babu kawai gashi nan an samu ha ka je har saudiya nema baka samu ba amma gashi nan mhm. <laughs> wasu suka je suka ji labari aka ce su sun gano nuniya sun samu a gidansu ta cikin gado a banza suka ce ai sun ji labari nuniya na tsada a markas ana saida ta da tsada suka nan na ta su ma suka kama su gudu suka ce dubu arba'in da biyar suke nema sun ji an ce wani ya gaya masu cewa nuni ya yanzu a nan kaman gwal na ce to bai da masu abin su ce su aje ta su ta kallo ba za a saya a dubu arba'in to haji ya kawo wa rike ta fi karfi da fa arsalallahu ta'ala lahum hudan alaihi salam sai Allah ya aiko ma mutanen nan hud alaihi salam wa ila tauhidi ya kira su zuwa ga kadaita Allah kaga abin da annaba ke farawa da shi kenan a kira mutane zuwa ga tauhidi qala ta'ala wa ila adin akhahum hudan Allah tabaraka wa ta'ala ya aika zuwa ga adawa ya aika masu da dan uwansu hud kaga dan uwansu ne abun nan ba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun yace ya jama'ata ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abun bauta da gaskiya wanda za ku bauta mawa da gaskiya in ba shi ba afala tattaqun ba ku jin tsoron Allah ba ku jin tsoron abin da zai kare ku daga shiga azaba da shiga wahala ta duniya da ta lahira al-a'raf aya ta 65 wadara hadha al-hiwar bainahu wa bain qaumihi wannan magana ta dinga zagayawa ya faɗi su faɗi tsakanin shi da mutanensa qala ta'ala qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi da wannan magana sai aka samu manyan gari kun san kullun da su ake takusawa su ne za a gaya wa magana su dage su ce su ba su yadda ba manyan gari daga cikin mutanen garin suka ce inna lanaraka fi safaha mu kan muna ganinka wato kana cikin wani irin wawanci kai wawanci yayi ma wannan magana da suke ganin ana gaya masu shi bai gane bane wa inna zunnuka min alkadibin mu muna ga san kana daga cikin masu ƙarya ma banda ma wawancin ma da suke gani maganan da yake faɗi masu ƙarya ne wannan magana ku duba irin wannan magana mai muni qala ya qaum yace ya jama'ata laysa bi safahatun yace ba wani wawanci ni ba rena ku ne ba maganan wawanci bane kuma wannan magana walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai ni an aiko ni ne in gaya muku gaskiya Ko ban ce ku bani wani abu ba kum risalati rabbi ina isan maku da sakon ubangiji na ne tabaraka wa ta'ala wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne mai gaya maku gaskiya ne kuma amintacce ne maganan ƙarya babu wanda ake gaya maku gaskiya ne awa yanzu kuna mamaki ne kuna ganin ba zai yiwu ba an ja'akum dhikrun min rabbikum a cikin cewa wani ambaton Allah ya zo maku ana maku gargadi ana tunakar da ku da Allah game da daga Allah tabaraka wata'ala ala rajulin minkum kuma gashi nan ba bako bane ni mutum ne daga cikin ku kuna mamakin yadda Allah ya zabo ni ina gaya maku gaskiya ina maku gargadi yace li yunzirakum dan yayi maku gargadi wa udhakkirukum wa wadhkuru sannan ba haka nan ya ce ku tuna fa iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumin tuna lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya ku ka zama jagorori kuka zama shugabanni kuka zama an ba ku gado an gadar da ku abinda mutanen Nuhu suka bari an halaka mutanen Nuhu ku kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya zo ya ba ku makofin wunan su kufan su kuka gaji wurin sannan wa zadakum fil khalqi basta sannan bayan haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara maku wani irin ƙarfi game da halitta kuka fi wasu mutane ƙarfi wannan basa tana zuwa da silin tana zuwa da sadun da wannan abun nan ɗinta ya fito ko fadkuru ala Allah ku tuna da ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku na ni'imomi ya yi maku kyauta mai yawa la'allakum tuflihun idan kuka yi haka za ku rabauta idan kuka yi tunanin waɗannan ni'imomi na Allah tabaraka wa ta'ala za ku samu cin nasara duniya da lahira kun ji gargaɗin da ya masu qalu sai suko suka bada amsa ajitana li na'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una yanzu kai ka zo mana ne da wani gargadi kana jawo hankalinmu li na'budallaha wahdahu wai saboda mu bauta ma Allah shi kadai wa nadhara ma kana ya'budu aba'una mu bar abun da iyayenmu suke bauta ma na gado mun gaji wannan kace mu bari fatina bima ta'iduna in haka ne ka zo mana da wannan abun kana cewa in ba mu yi ba me zai faru wasu kaman kai ka ce in yi magana ya ce za su ce in kuma muka irin kami zai faru ya ce in ba ku yi ba azaba za ta zo maku ina tsoron abin da zai same ku sai suka ce fa'afi na bai mata idona ka zo mana da wannan abun wannan kyacewai da kake kana ta in ba mu yi wani abu zai faru ka ce abin ya zo ka ce ya zo yanzu in kunta mena sadiqin in dai kana daga cikin masu gaskiya abin da kake faɗi da gaske ne ce azaba zo yanzu duba wannan irin masifa qala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadabun yace aiko ya riga an yanke abin nan zai faru an riga an aiko abu ya faru a kare ku min rabbikum rijsun wani abu na ki kazanta ya faru na azaba tana nan zuwa an riga an yanke azaba za ta zo tana nan wadda ba ku so in kun zuwa ku za ta munana muku wa gadabun da fushi daga Allah duk wannan ku ga azaba dai da kuka ce za ta zo an riga an yanke hukunci tana nan zuwa atujadilunani fi asma'in yanzu kuna jayayya da ni ne game da wasu sunaye kawai na gumakanku ga su can mun faɗi sama guda uku ko aka ce samdan wa samudan wa hiran dukansu waɗannan yanzu kuna jayayya da ni saboda waɗannan sunayen abubuwan guda uku da kuka kirkiro ma kanku wanda ku ne kuka yi masa suna antum wa aba'ukum wanda ku da iyayenku kuka yi haka ma nazzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da wani dalili ba game da su kawai kuna ƙarya kuke fantaziru dan haka ku jira ba dai kun ce azaba ta zo ba to kowa ya jira fantaziru ku jira nema ma'akum minal muntaziri ni ma ina nan ina jira kowa ya jira zai gani ni da ku za mu ga wake da gaskiya ya fito ko wannan an yi wannan fafatawa da su a cikin suratul a'raf aya ta 66 zuwa ta 71 wa fi suratu hudin a suratu hud kuma shi ma ai daral hiwaru baina baina hudin wa qaumihi shi ma dai an yi ƙala ta'ala ya kawo akwai maganganu da yawa ya kira su ya ce la'as alikuma alaihi Abun da nake kiran nan kar ku ji tsoro ba ina kiran kuma ne akan ku bi gaskiya daga baya kuma in maku haraji in ce ku biya kuɗi ba haka ba ne, ba ina cewa ku bani lada ba ne? wato na in ya illa alallari fatsara fatarani afala taqilun ni sakamako na yana nan a wurin wanda ya halitta ni sai ba ku da hankali ne ba ku tunani ku duba fa ina zaune cikin ku tun tuni tun yau lokaci mai tsawo ban taba ce muku kuma ni wani abu ban taba ce muku komai ba yanzu kuma an samu sako an aiko daga wurin Allah a gaya maku gaskiya shine kuke jayayya wa ya qaum yace ya jama'ata ku gane fa masifa fa za ta zo abubuwa za su canza istaghfiru rabbakum ku nemi ubangijinku ya gafarta maku abin da kuka yi can baya domin al'amura duk in sun sun lalace to babu abin da ke neman mafita a kansu sai neman gafara da tuba kuma shine aka kiyarda har yanzu mutane sun kiyarda ko ko in ce shugabanni sun kiyarda su yarda da wannan magana su tsoron ma addu'a suke ji domin suna ganin in an yi addu'a nan za ta cinye su za ta zo ta kakkama su saboda haka shine abin nan to ai ba ce a yadda a ce Allah ya halaka mara gaskiya ba cewa akai mu taru da kowa da kowa mu ce yanzu mu masu laifi ne mun koma zuwa ga Allah mun tuba muna roƙon Allah ya gafarta mana kuma ya karbi tuban mu haka muka ce ayi ba mu ce a ce ayi a kunut a halaka kowa ba mirhum wa zalzilhum mun daina cewa haka nan ma kawai yanzu mu nastaghfirullah wa natubu ilayhi muka ce mu tuba mu kowa ya tuba saboda haka aka ce musu ya qaum istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ku tabaraka ta'ala thumma tubu ilaihi. sannan ku tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala. idan kuka yi haka yursilu samaa alaykum midraran Allah tabaraka ta'ala, zai sauko maku da ruwa mai yawa daga sama mai albarka yanzu ko an yi ruwan sai zo ba albarka ko kuma ya sha kawai ya dauke ya sha har daminan ta wuce ba isasshen ruwan da zai ishi shukan ba ma ko ne wasu ma ko fara noman ba sai saboda sun gane ruwan ma ba a yin isasshe ko kuma ya sauko wani ruwa ko ruwan yayi kamar ruwan fitnatu duhaima ya sauko ruwa ba kirin ko jajawur ya zubo kan abu ma ya bata amfanin gaba daya saboda masifan zunubi in kuka yi haka kuka nemi Allah gafara sulis sama alaikum midraran Allah zai saukan maku da ruwa mai yawa daga sama ko mai albarka wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum sannan kuma zai kara maku karfi banda wanda kuke da shi da karfin ku ƙarfin arziki ƙarfin lafiya ƙarfin ji karfin abun nan gashi nan tattalin arziki wala tatawallaw mujrimin kada ku juya baya ku ki karkaba gaskiya ku koma kuna masu laifi ana gaya maku gaskiya kuna kara laifi ku bari ya jama'a qalu mutanen nan da aka yi masu wannan gargadi suka ce yahudu ma ji tana bi bayyanatin suka ce mu dai baka zo mana da wani abu wanda za mu gane ba a fili wanda zai zo a da hujja a fili amma na hannu da tarihi alihatina an kaulika kuma muna gaya ma ka ji ka sani mu fa ba za mu bar abin da muke bauta mu ba saboda maganarka wannan maganganun da kake gaya mana ba mu ɗauke su bakin komi ba naka ba za mu bar abin da muke bauta mu ba saboda wannan maganganun naka an kaulika wa na hannu laka bi mumini suka ce kai ba mu ma yadda da kai ba ma kwata-kwata ba za mu yi imani ba ma da kai duk yadda za ka faɗi mana duk yadda za a je a dawo suka ce mu kan ba za mu yi imani ma da kai ba kwata-kwata in na ba ma abunda za mu ce ma yanzu illa a taraka ba ru'ali hatina bi so face muna ganin wasu daga cikin abubuwan da muke bauta ma wannan wanda kake zagi to sun shafe ka da wani mummuna abu sun taba ma kwakwalwa kawai ka taba mana abun bauta abun bautan nan da kake tabawa ka taba su su ma sun taba kai yanzu sun rama saboda ka sun jima ku ji saboda haka haka suka faɗi masa qala sai ba su ansa yace inni ushhidullah ni ina shaida ma Allah ku sani wannan abu na gaya maku ina shaida Allah ne shaida wa shahadu kuma ku zama shaidu anni bari'un mimma tushriku ni na barranta daga duk abin da kuke hada Allah da shi ni bazan bi wannan maganganun bazan naku ba ba ruwana na barranta daga abin da kuke hada Allah da shi min dunihi wanda yake wanda ba Allah ba min mimma tushrikuna min dunihi ay fakiduni jami'an thumma la tunzirun in ma kuna so ku shirya man duk wata mugunta duk wani abu da kuka iya yi na mugunta to ku shirya man ni na dogara ga Allah ban dogara ga wannan abin ba duk abin da kuke shirya ku na mugunta ku shiryo ku shirya shi kuna ganin za su yi tasiri waɗannan gumakan da kuka ambata ko za su yi wani abu ni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ni na dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine ubangiji na kuma shine ubangijinku ma min dabbatin illa huwa akhilun bi nasiyatiha babu wata dabba mai yawo akan doron ƙasa kowace iri ce da babba da karama kowace iri ce ma face Allah tabaraka wa ta'ala yana rike da gashin makwarkwadarta wato Allah shi ke rike da gashin goshin su baya iya ba wata halitta da take da tasarruf take iya motsi ko ta tashi ta canza wuri ko ta kai wani abu ko ta wani farmaki ko ta wata illa face da izinin Allah tabaraka wa ta'ala inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na tabaraka wa ta'ala yana na akan hanya mai kakka duk wanda yake so ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala to yi wannan hanya domin zai je kusa da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa kuke ganin wanda Allah bai so shi ba Allah bai taimake shi ba to kwata-kwata ba zai bashi dama ma yayi aikin da zai zo kusa da Allah ba shi yasa kullum cikin suratul fatiha da ake maimaita a sallah daga cikin abubuwanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta mawa kai kadai muke neman taimako to wannan neman taimakon shine a taimaki mutum akan abubuwa guda uku taimako akan da'a taimako akan barin sabo sannan taimako kuma akan haƙuri in jarabawa ta zo dole ne mutum sai ya nemi taimakon Allah sannan ke iya zuwa kusa da Allah naka idan kaga ko wani abu kayi in kaga kayi sallah raka biyu ka tashi kana tafiya kan hanya sai kai tunanin bari kai tasbihi ko kana wani abu ka bari kai tunanin kai yau ko ba karanta qur'ani ba yau bari ka tashi kai wani abu taimakon ka ne Allah ya so shi ya ambace ka a cikin bayinsa shi yasa ka samu wannan daman har kai wannan abu in bai so ka ba kwata kwata ba za ka tuna ba ba za ka yi ba ma kuma ka sani ba ba ka sani ba so lokacin da kai kana zaman ka haka nan baka komai sai Allah ya taimake ka ce maimakon zaman na haka nan in yi tasbihi mana ko in yi salatin annabi mana ko in karanta wani abu na qur'ani fa to Allah ne ya sa ka cikin sa da yake so su zo kusa da shi shi yasa haka nan to haka nan kuma wajen aikin alkhairi in kaga Allah komin ka in Allah bai son ka zo kusa da shi ba zai taba barin ka ba ka dauki wani abu ko naira daya ce ka sa ta a wurin wani abu nashi wanda zai amfane ka a lahira wallahi ba za ka yi ba komin kudin ka zai tare kai ce kada bai saboda bai son ka bai son ka zo kusa da shi to ba zai bari kai wani aikin da zai zama hujja a lahira ka ce Allah ai yi kaza a biya ni ina ba zai baka kai kwata kwata ba zai bari kai ba saboda baka da wata hujja ma da zaka fadi a lahira sai dai kaga ana biyan masu yi kai kuma ka san da kanka baka yi ba sai sa aka ce ba wanda zai shiga wuta face yana daga hannu yana gode ma Allah akan an mai daidai ba a yi mai zalunci ba ba a zalunce shi ba aikin da ake yi kada a shiga wuta shi biyu ya aikata su aikin da ake a shiga aljanna shi ko ɗaya bai yi ba sau da ka da da kanshi zai ce shi ya tabbatar shi dan wuta ne to a tafi a shiga shi kenan ya fito ko ba ka abin yake babu wani abu koyayya ce haka aka yi magana nan sau da ka shi ne nan ke cewa ya wannan ko ina ne fahimta wallau idan kuka juya baya kuka ƙibi faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum to ni dai na isan maku abin da aka turo ni zuwa gare ku wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum kuma idan Allah ya ga dama zai halaka ku ya kawo wasu mutanen wanda ba abun nan ba wa ce wa in wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka kau da kai kuka bin abun nan to Allah sai ya canza wasu mutanen ya kawo su ko ba za su zama irin ku ba to nan ma haka kusan kwata ya ce in Allah ya zo zai canza da takhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a ba za ku cutar da shi komai ba inna rabbi ala kulli shay'in ai ubangiji na tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in hafiz yana sanar da komai wa fi surati shu'ara a cikin shu'ara ma nan ma an tattauna dara hada alhiwar bainahu ai aiban baina hudin ai alaihi salam wa qaumihi shi ma nan ya faru tsakanin annabi hud wato da mutanensa qala ta'ala kazzaba da adunil mursalin adawa sun karyata manzanni an duk gani nan aka ce hudu suka karyata alaihi salatu wassalam amma sai aka ce karyata ɗaya daga cikin annaba kuma yadda muka karanta cikin aisarut tafasir kace abin da yasa in an zo nan sai ai jam'i kazzaba da adunil mursalin adawa sun karyata manzanni aka ce saboda ƙaryata ɗaya daga cikin manzanni ƙaryata su ne duka dole ne sai an yi imani da su duka shi sa a cikin amana rasul aka ce kullun amana billah wannan menene ma wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir mu haka aka ce mu dole mu imani da manzannin nan duka mu darajanta su ce sa in mun kira su muke ce masu alaihi masalatu wassalam dukkan su ce masu abun nan ba sau da aka su ko sai aka ce don haka tun da suka karyata hud sun karyata sauran ma a nan iz qala lahum wannan kudan abun nan ba ya zo ya ce idza qala lahum ko abun nan babu wannan alifun din ko iz qala lahum akhuhum hudun yayin da dan uwansu hudu ya ce masu ay ala tattaqun shin ba ku jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yanzu jama'a ba za ku ji tsoro ba kuma wannan taka wannan fa kullum mu ma haka ake son mu an gaya mana Ali bin Abi Talib ya fasara mana taka wannan yace at-taqwa huwa al-khawf min al-jalil shine mutun ya zama yana jin tsoron Allah ko yaushe wal amalu bit tanzili sannan mutun yana aiki da abin da aka saukar kuma kullum kenan mutum sai ya yi karatu kuma mutum ya nemi abokin zama ko abokiyar zama wanda za ta taimake shi a irin wannan wannan shine babban matsalar mu ko sai da dan waye turo min wata nasiha da Sheikh Albani Allah ji kansa yake magana yana cewa matsalan da muke kallo kana dalibin ilimi in ka tashi aure ko kina ɗaliba ilimin kika tashi aure ba kya kallon gaba sai mutum ya kalli yanzu ya ga dai wannan yana so ya aure ta kawai ko kuma ita ta ga wannan tana so ta aure shi kawai amma matsalan shine nan gaba za ta taimake ka wajen tarbiya ko ba za ta taimake ka ba baka sani ba kai baka damu ba ko ko ke shi zai taimake shi wajen tarbiya a nan garin fa mun aure an aurar da yara wanda mun san su mahaddata alqur'ani ne sun haddace qur'ani sun yi sauka amma sun je sun auri wani ya ce su ba za su ma sa hijabi a gidan shi ba kwata kwata kuma dole aka bari wannan yanzu wani mustaqbal suke da shi wadda ka aura tana sa hijabi tana sa niqabi safa a hannu safa a kafa an je ta koma sa gele. to ka gaya min irin tarbiyyar da za a irin wani ya ce shi kwata-kwata ba za a sa hijabi a gidan shi ta gaba a kalli mustaqbal ba abin da ake kallo kawai yau ina za a ci fanke ina za a ci fanke to ba haka bane yan mata yanzu idan mutum ya je NDA cadet ne ko short service ko regular ko wane ne wane ne nan in fa aka ce za a yi graduation za su yi fanke za su soya kaji za su yi kwanduna kwanduna su je su kai wajen wanda bai san su ba ma kuma matsaya ba su taba ba da dubu goma a masallacin gosuwa. ga kalanda ga memo ga komi sun bubbuga wasu haddaje riga da hoton shi a jiki a lillika ta gaba ta baya an je an kai a gidan shi nan wani ya ce shi da aka zo graduation na 'ya'yan shi kudin da 'yan mata suka kashe a gidan suka kawo kaya ko shi bai kashe kudin ba kuma ba san su ba saboda kawai manyan masu kudi za su fito daga mutum ya fito daga NDA wani ma ba su san kogawa ba ce ma wala kaɗan wani za ya fito an tafi da shi wani wuri an kai shi ba ya mutu ko ba a yi haka ba so da yawa amma saboda tunanin kawai wai za a samu kuɗi za a ci fanke a gidan he su yi fanke su yi wannan mai buruz buruz da wannan mai hushin mai kumburin nan kutum kutum ka su kutum su kutum su kutum shi wannan donut ko wannan ya mutsa ya mutsan a ya mutsa goslo koslo shi kos a mutsa a sa wani bokiti a mutsa a sa bokiti a sa speaker daga anti courtesy kande courtesy of ya shi ya kaya ga nama ga kaji an soya malama ummi ta ce wallahi ta kawai suna zaune a gida suka ga an kawo kaji him wai wata ce ta ce wai da Allah su yan gidan su taimaka su soya aiki ya yi mata yawa saboda ita tana fanke tana wannan mai wushin tana ya mutsaya mutsan nan duk a yau aiki yayi mata yawa suka ce mu muka saki ba za mu soya ba je ki soya da kanki ta ce to a bada a nemo masu soyawa ko nawa ne su soya za ta biya kuɗi a yi suka ce nan fa muka ji magana suka soya kaji suka ci na ci suka kaya mata sauran aka hatattara ta tafi ta kai can ya dawo aka ce ya ce wai shi ya ga ana ta kai kaya nan fanke nan wannan nan wannan nan courtesy of da riguna wai daga yana aka ce kai dai ce daɗi kawai ba wanda mu ma bamu san su ba wa daga baya sun fito sun fito ko zuwa wane ne masu son ka ne duka masu neman auren ka ne la ilaha illa ba ta suke ba aure yanzu masu neman auren ka ne suka fito to ga yaban ramman da aka zo sauka shi ya samu wannan kwatasi of wance da kaji in ka ga an kama wani abu yan uwanka ne suka kama babu babu saboda wannan shi ba za a samu komai ba shi ko wannan ya je ya gama rawa a fili kawai ya gama an zo an daura mai wata dabara shike na ba da kuɗi kowa ya je kowa ya je yana buki a gidansu <laughs> wai zama da sun ga wannan shi ya riga jan wuya ne tun yanzu wuya ya fara ja tun tun abin nan ba kenan sau mutane ba a arziki na Allah ba ne al'amuru biyar dilla labarin Allah abin nan ne so da yawa za ku ga mutum da ana ganin shi ba kowa ba mun gani a duniyar nan wanda ya shekaru da yawa ya ga wanda bai da kokwabo ya zama mai kuɗi ya ga wanda ke da kuɗi kuma sun ƙare al'amuru biyar yadillah amma mutane ba sa kallo wannan abin da suke kallo shi dai wannan da ya ga ya makala wannan abin to mai kuɗi ne so da haka kenan sai yan mata su yi ta rige-rige shi kuma in ya ga dama duka ya zubar da su gaba ɗaya tafi ta ya nemo wata inyamurawa daga wani gari ya auro mu ga ko cikin dangin su ma bai san ko ba wanda ya gani sai ya tafi ya samu inyamura a wani gari kawai ɗauko. ya ɗauko arniya daga jiran wando wallahi mutane muke yayi Allah tabaraka ta'ala akwai wani ran da muka je jana'iza nan da muka je da jana'izan maman wato wannan mamman dace da muka je muka dawo na da wani abokin muna magana da shi yake cewa Allah ya ne yana ba da labarin wani ya ce wani abokinsu lokacin suna makaranta to shi kenan shi dai yana ta ganin masu siket masu siket masu siket wata rana ya ce ya ce ya ranan da Allah ya taimake shi ya gama makaranta ya fara aiki ya ce masu siket din nan za su ɗanɗana kuɗi su a wurin shi Allah ko ya sa ya zo ya samu aiki inda ake so ya samu aiki NNPC kaga zai samu kuɗi ya ce man to ko wallahi malam masu siket din nan sun jigata a wurin mutumin nan dan duk wanda ya gani mai siket din nan to yadda ka san alade ko bunsuru haka ya zama masu siket masu siket sun wahala wurin wannan dan alkawari ya dama yace shi inda ya gama makaranta masu yawo a gaban su da siket din nan yace za su za su za su za su dandana kudar su kuma gane yaran to sun ko dandana kudar tasu a wuri shi to kaji shi gurin shi kenan to kaddara yanzu da mutum ya mutu kasa wannan lokacin to su kuma kuɗi suke so dama kuɗi in dai kuɗi ne yanzu saboda kuɗi ko saboda waya wata yarinyar ko dama rubuta ma ma za ta yi a ta ce duk abin da kake so ka yi da ita ta yarda in dai za ta samu kaza kaga duk ka ce duk mhm. na nun kitso irin wannan abin nan to kaji wani ya ce kudin kitso ma kawai in ta sa ta sai ta yi kitso irin na wance to shi wannan kitson ya isa ta ce duk abin da za a yi da ita inda za a bata kudin kitso sai wannan kitson ko ta yi wannan zane-zanen banzan to ko nawa ne duk abin da ake so a yi da ita ta yarda Allah ka samu gane wannan abu bai da kyau mu bari mutunci ba karamin abu bane mu tsare mutuncin mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala taqwa huwal khawfu min al jalili Wal'amalu Bittanzili bit tanzili war riba bil qalili mutum ya gamsu da kaɗan ɗin da Allah ya hore masa shi kuma ya bauta Allah nan sannan wal istidadil lil rahil sannan ya zama mutum kullun yana shiri saboda ranar tafiya domin tafiyar nan za ta iya zuwa sadda mutum bai shirya ba sai da kaje tunanin ba nan za ta ba sai to yanzu ana kira kawai taho mu tafi ba yadda za a yi haka ya gaya wa mutanensa ya ce ala tattaqun inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku fattakullaha wa ati'u yace ku ji tsoron Allah ku yi man biyayya ku yi man da wa ma salukum alaihi min ajrin ba na fa tambayan ku ba so nike ku bani wani abu na lada ba ba ta ne ku biya ni ba in ajri illa ala rabbil alamin yace sakamako na kawai baya wurin kowa face wurin ubangijin talikai shi zai biya atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun yanzu ku za ku zo duk wani wuri da kuka gani mai ɗagawa mai ban sha'awa sai ku gine-gine a wurin ku ta wasan banza kai ka ce yanzu mutane yanzu manya-manya mutane duk inda ka zagaya kana zagaya cikin wurare kana zagaya cikin wurare malam sai kaga kawai malam duk inda ka je a ce ma nan gidan wani general ne nan gidan wurin nan wani ya ɗaukan ya tafi da ni ni ban taɓa zuwa na gama kamar wani gari ni aka kai ni millennium city nan fa aka shiga da ni ta can wani ko ya ma sunan garin eh yau ya ma yau fa na je ma a wayi na daga kaman wata duniya ka kai ni eh, nan wuri nan su malam da ashe garin ya koma can ana ta abun nan abun su na je na ga ashe mu aka tsere mu nan a ce nan mar nan filin su ka inna gaskiya da ba ba taimake mu ba muna da mutane a cikin wurin nan wanda mu ma za su yi mana hanya mu samu fili ba mu da komi mu sai a je nan a ce nan filin ansar da na gani aka ce man nan filin ansar ne gaba daya na ga can an ce nan filin idi ne na na na na na mu mu jiro kuma wallahi muna da mutanen da za su taimake mu samu wannan wurin ba su yi nuna ba na da ku ba da naku ai na ji haba malam wanda ji sai da na labari aka ce da aka taso su suka samu suka suka eh, ma'aikatan NC suka zo suka ce kai wannan wurin mai kyau yayi kusa da hanya ga kudan gutsuran mamu suka ajin na ji labari malam wuri mun ba mu da komi ka laka babu mafita a shi kenan ne na a yi shiru ko mu bai tafi Allah ya sa shi kenan wallahi shi kenan ya ta a wani da je wurin daga duk wannan wurin a ce mu mu samu fili babu da filin mu ma markas babu da komi babu da komi ka ko waɗanne waɗannan abin nan sun zo ko ina ga ga wannan za su yi makaranta wannan za su yi kaza mankara mankara abin nan kai wanda abu ya kaje ba da ba ka je ba ba kana cikin rami ka kawai ka fito ka shigo birni kaje ka ga abubuwa su tada ba hankali haka za ka ji a ce ma wannan na wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne wannan kuma su kansu hukumar ne wannan gaba ɗaya estate ɗin wane ne yake nan ma nashi ne nan ma nashi ne nan kuma za mu yi shiru ba za mu faɗi sunan kowa ba su manyan wanda suke tsara da kansu ɗebi da kanka irin yadda ake masu ɗebi da kanka to duk sun fita wajen gari sun yi ɗebi da kanka to ne nan ƙur'ani yake gaya ma waɗancan yace nuna bi kulle ri'in ayatan basu, yanzu za ku zo ku da kuka ga wani fili babba mai kyau sai ku koma wurin ku gine-gine ku kwashe ku ta zama cikin abun nan ɗinsu wata ta na masaniya sannan kuna ɗaukan abubuwa irin manya-manyan birane da waɗanda abun nan wurin masana'antun ku ku tara nan ku tara nan ku tara nan ku tara waɗannan abubuwa la'allakum takhalidun kai ka ce za ku dawwama cikin duniyan nan kuna ta yin waɗannan abubuwa kuma ga ana kiran ku amaddakum bi an'am Allah fa ya riga ya maku kyauta na'am wa za batashtum batashtum jabbari sannan idan kuka damki mutane kuma kuka yi damka irin ta masu saurin kai wato kukan kama mutane da duka da abun nan in aka taba ku to ba a jin daɗi saboda kuna amfani da kujerar mulki ku doki wanda kuka ga dama ku doki wanda ku kyale wanda kuke so in kuna shiri da mutum ya ji daɗi in ba kwa shiri ya ce an sa dama ma har da yare muke da shi a wasu ya ce wane ya sa kafa wando ɗaya da mu in ko ka sa kafa wando ɗaya da gu ka shiga uku kafa wando ɗaya sau da ka kun damƙi mutane kukan damƙe su irin ta masu taurin kai babu tausayi game da al'amarin su waɗannan shugabannin waɗancan fani ke faɗi ba na yanzu ba kada ce na can zuwa ake ba da labari kuma ya kwaikwaye su to har da shi ba shi kenan ba <laughs> to an kisa sariya ke ba da hada ake magana in mutum ya kwaikwaye su ba shi ke dai shi ma zama dan ƴaƴan adu ba na ban ji ba photocopy ne na wancan ɗin ko bakin ala guburu aka ji a to ni ban ji ba ba a ji mutuwa sarki ba ki da ala guburu ya ce da su photocopy su da ba ruwa da gashi nan dai wa idza batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha yace ku kiyaye Allah tabaaraka wa ta'ala wa ati'un ku man biyayya wattaqul ladhi amaddakum bima ta'malun ku guji tsoron wannan da ya maku kyauta da abinda kun sani fa an ba ku yayi maku abubuwa amaddakum bi an'amin wa banin yayi maku kyauta ya ba ku dabbobi na jin daɗi na ni'imomi wa banina da 'ya'ya ya ba ku wa jannatin wa sannan ya ba ku gonaki ko ta ina kuna noma kuna shuke-shuke ku shuka kaza ku shuka kaza wa'uyun sannan da marmari ruwa ko ta ina ya biyo ta nan ya biyo ta nan inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ni ina tsoron wata azaba kada ta same ku azaba ta wani ne mai tsanani ina tsoron ka ta kama ku wannan masifa ku kiyaye abinda masifa za ta zo kada ku ja wannan masifa ta taba ku qalu sawa'un alaina awasta am lam takun min alwa'izin suka ce kai mu fa duk ɗaya ne ka yi mana wa'azi ko baka daga cikin masu wa'azi ko ka yi mana suka ce duk ɗaya ne ba sa ji kawai suka ce su ba sa jin wani magana da wa'azinka da rashin wa'azinka ma nan kenan da wa'azin da kake da rashin wa'azinka suka ce suka ce a wurin su duk ɗaya ne in hada illa khulqul awwal wannan ba komai bane face hadisi an na farko haka aka yi da su su ma na farko suka yi aka yi masu wa'azi kuma ba abinda aka yi ba su ga komai ba kuma na hannu bi mu'azzabin suka ce kuma ma da kake cewa wai azaba za ta zo ba wata azaba ba wani abu ba gaskiya ba ne. kana ba mu tsoro ne kawai haka nan A shuara aya ta 123 zuwa ta 138 qawluhu atabununa bi kulli ri'in ayatan tab'a ta wannan ta'abatun shi wannan ay annakum nuna bi kulli makanin murtafi'in kowane wuri da kuka ga ya daga mai kyau ne a gari wannan injiniyoyi sun san wani da an zo wani wuri zaka ce wannan kasa ce mai kyau akwai wadda ma ba ruwanka da ciko ba ruwanka da komin ka zo su je su ɗaibo ta su gwada ce wannan kasa ta yi alaman sai su yi wani katon alaman gini ta abasu na bi buniyanihi kuna wasa da wannan da gine-ginen su wata la'abu na bil ma'arrati wa taskharu na minhum kuna izgili ma waɗanda ke wucewa kuna masu ba'a kuna caga su ne haka ne su ma irin wannan da annakum ay tashrafuna min zalikal bina domin kuna leƙensu daga wannan ginin kuna sama-sama kuna kallonsu don dalikal bina'il murtafa shi yasa kowa sai yi sama gidan sama kowa ya leƙo don wannan ya yi sama wannan ya yi sama kuka leƙo sai dai ku haɗi ala tsariki wato zunal ma'arra kuna cutar da masu wucewa wa taskaru na minhum kuna masu izgili su kam sun wuce kun wuce su kala abu ubaida arri'ul al-irtifa jam'u ri'a idan aka ce arri'u shine daga abu ana yin gini in suka ga fili mai kyau inda gari ya fita sosai sambal aka ga gari lafiya lauto shikenan kowa sai fita can wani ya gida abun nan din jam'u ri'a wa qala qatada wa dhahak wal kalbi arri'u aqari hanyoyi inda duk suka ga akwai hanyoyi to kuma ba ku ga haka bane yanzu inda ba da can kawai ka je ka kaman a ce ma dauki fili kyautan aka yi hanya wurin yaya ya ka gani ba zai ga mutane sun ruga can wurin sun koma wannan ba shi suka ce inda dai kasa ta ɗaga aka ga gari mai kyau ya fita sambal ga hanyoyi an yi daga nan sai ya kenan kowa yana da kuɗi sai ruga wurin ya koma can a tare to da aka shi kenan sai kuma ranar da aka ɗauko mutum wani daga can ma bai sa'a ba dauko shi inda ya gudun a dawo da shi wurin domin wani sabon wuri ne an je ko makabarta ba ba in mutum ya je can ya mutu sai a ɗauko sai ɓashe maron ka tafi can cikin GRA an dawo da kai ɓashe maron ina nan an gudu can an dawo nan kuma nan ne zaman dindindin wani a tafi da shi an gama a tafi cikin sarki a cikin sarki da shi na kan ji ba hadari ko ga wurin kwana nan an kusa saura nan sauraka sai a tsaya nan a je a yabu nan din su wa qala al kalbi a ina ne wa qala mujahid huwa al fajj bayna jabalaini shine hanya tsakanin duwatsu biyu Waƙala ibn al-arabi ar-ri'u wurin bautar su war alko al hanyoyi shi ne hanyoyi shine ya kunu fi sahara wanda ake a cikin sahara wa riu a tillu ali in an ce ar shi shine tarin yashi da ya daga sama can wa qala al-kalbi innahu a ako ausharina bi amwalin manyan murru bihim ay ko bihim ay man yamurru bihim hulmawar bi wannan shine aka ce ne waɗannan su abasul ushari ne ko ya amwali su ne waɗannan masu a wasa da abun nan din su ma ushari masu masu an san haraji wanda suke an san ɗaya bisa goma 10% masu ushiri to shine inda suke wasa da dukiyoyi wanda yake manyan muro bihim haka wannan imamul mawardi haka ya ce shi wanda suke wasa masu an san mutane kuɗi masu karɓar kayan mutane wa qawluhu ta'ala wa tattakhizuna masana kuna ɗauka kala mujahid wa gairu hiyal husunul mushayyada su ne manya-manyan gari da ake a kulle gate kamar estate a yi a ceto wannan estate din wane ne a yi a gama a katange a kulle in ka isa shigo in baka isa ba ka wuce kawai alhusun kala shaukani hiyal abniya allati yattakhidhuha an mana manazil su ne wuraren zama da mutane ke ɗauka nan ne kamar estate inda unguwa ne ne estate ɗin ma an yi dama da sunanta kowace estate na wane estate na wane estate na wane nashi ne qauluhu ta'ala ay la'allakum takhlidun ay rajina an takhlidu kuna fatan za ku dawwama وقوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين قال مجاهد وغيره البطش العصف قتلا سيني أكش متندك أرفي بالصيف نتقو بي وضربا بالصوت إذا دو دوكا دبولالا دو أنا يكو كما والمعنى أي فعلتم ذلك ظلما كنا ين أبوبوان دا كوكا قداما دا ظالنشي كوي أبن دا مشتكي سوشي ذاسي ko daidai دي ko ba daidai yake دي za a yi qultu wa kuntum min qusuri wa kam min wa buyutin gidaje nawa ne manya-manya da gidaje tuqamu fi asrina hatta hawwalat ila bu'ril lil fasadi so aka aka gina su a wannan zamanin suka koma wani dandalin banna wa sakanatun ailil fawahish suka zama matattara na wurin alfasha ya tsufu hauluha kullu da'irin duk wani mara mutunci yana zuwa wurin wa yadkhuluha kullu fahishin wani mai alfasha ya je wurin wasara lillazi radilati amakin suka zama wani rashin mutunci mukhassasa duba da za a aure ko aka yi aure yanzu a ce za a je bayan gari yan mata da samari su je su buga kwallo kowace ta sa t-shirt a buga kwallo kuma wata ma ita ta riga fa ta yi auren amma wai dan yan dangin su ne su ma ita ma ta je ta an so JC ta sa ta shiga ta buga kwallo wa turfa laha alaman wa yunsharu laha ilana ana daga abubuwa kaga masu sanarwa da masu liƙe-liƙen bayani suna yada bayanin a sa cikin kafofin watsa labarai a sa cikin midiya a yada komi ba a jin kunya na tafi bi hada sai al'intikam bayan za an ji abin da suka yi ba to bi zai biyo baya sai azaba Allah ka tsare mu daga azabar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين